عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai zarin albarka masallacin juma'a na yan doya yau muna sha biyar ga watan sha'bani هجرة سعد محمد صلى الله عليه وسلم من مكة زوى مدينة أن يكون هناك يوجد أربعين دولة زيدين وشيء يجب أن يوفق له كواتر أخو لنبي أتى النبي الإيساء عليه الصلاة والسلام من صحة جهود يوجد عشرين دولة muna karanta wannan littafi na aqida littafin usul as-salata za mu ci gaba insha Allah da inda muka kwana muna roƙon Allah ya amfana da mu da abin da mu saurara jiya an ban manta ba muna cikin asusun dani kuma muna martabatun الثانية مالك سوى الإيمان وهو بدع وسبعون وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة العذى عن الطريق والحياة شعبة من شعب الإيمان وأركانه في الدهر ma'ana imani a musulunci suke musulunci iya da maraji guda uku akwai martabatul islam martabatul iman martabatul ishbal ko zai mun faɗi bayani akan martabatul islam da ke bayani akan waye da su da ya kamata ya yi kuma mataki na imani mataki na gaba ke to imani tana da rasta suna ce al-bid'u tana da rassa guda saba'in kuma mafi ƙololi wadda shi ne ƙaunin la'ilaha lamba tana da rassa guda saba'in amma reshen ƙarshe wanda in ka hau ta ƙololuwa shi ne ka faɗi la'ilaha lamba mai aiki daga nan da kaga kayan ku da kalmar shahada ka shiga bala'i ba kai riko da wani Allah mutum ka kai martaba ta imani Allah ya kai wannan martaba wa annaha mafi karancin da ilaqatul adha al tariq mafi karancin da shine kautar da kazanta daga hanya ina ba za mu daga ran da za ka ga kazanta a hanya da kautar da shi ba ka tunanin wani zai biya ka ka yi ne kawai don wani babon Allah ka ne shi kana neman ladan kamar Allah alamar ka fara samun imani domin in ba wai kayan yarda da Allah bai za ka gyara wani hanya yi kai wata ka wuce kawai kamar shi haka amma za ka iya ɗaukar abu a cikin zuciyarka ka kautar ba don komai ba sai don wani yanzu da wuce ya ji daɗi kana tunanin Allah zai baka ladan to alamar imani ya alaƙo in ba kai da Allah kuma ra'ayi abu da shi ba eh, wal hayatu shu'batun min sha'bi iman kunya wani reshe ne musamman cikin rasa da iman daga ran da ba ka ga kana jin kunya an gane ko kana jin kunya ka yi abu ko a gaban dattawa ko sirkanka ko kuma a kana jin kunya ka cutar da wani wannan alama ne na mutum iya da imani Allah ka azurta mu da imani amma duk ka ga shi shi baya jin kunyar kowa daga da mutum ya tabbatar ba shi da imani Allah ya kare wa arkanu sittatun rukunan imani guda shida ne an tu'mina lillah kai imani da Allah kai imani da ne to shi imani da Allah a baki ne kawai معناتها الإيمان بالله يتضمن أربع أشياء إيمان بالله يأخذ أبو بوا وداود أغاني نفرق الإيمان بوجود الله الإيمان بألوهية الله الإيمان بربوبية الله al'imar bi asma'ihi wa sifatihi kai imani ka yadda ya Allah akwai da yanzu zai ya Allah ba ko ya faɗa ba shi da ba ya zo da zai yanka mutum ya sha jini shi ya ci naman shi ya yadda ya Allah zai gama Allah ko ya faɗa ba shi ya koyo na akwayinin ba da ta fi kudu da yi sun ba ne kawai na mara ɗaya su faɗa abin a baki amma zuciya ba ba a yi ka fito ka yi ɗaukar jinjiri kayan ka ko ka iya kama mutum bisa haƙƙin shi mutum ya sa mushi bindiga ya tsaya a shi ya fito yana da awari imani ba shi da imani suna fata an bayyana to sai kuma imani da uluhiyya ta Allah ka yi imani Allah ka ya yake bautawa yi imani Allah shi ke lantar zamani shi ke wadatawa shi ke duk yi imani da wannan yi imani da siffofin Allah da aka ce shi ne al shi ne al shi ne sifofin da ne kuma kaya da wa'annan suna shi shi kira mu kiyaye imani da Allah an tube da inda yake cewa mala'ikati da kuma imani da mala'ikun Allah da kuma imani da mala'ikun Allah kayi imani da Allah ce akwai mala'iku kayan da su duk inda ayar zai magana kan mala'iku kayan da sannan wa kutubi da littattafan Allah kana aiki da wa rusulihi kai imani da manzannin Allah gaba ɗaya duk wani qur'ani ya baka labari da ba wanda bai bayar ba minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka to su ma kai imani wal yawm al akhir kai imani da ranar ne ranar ya ba su ce imani da ranar da na ba su ce min al mawuti ila al janna aw ila shine tun daga mutuwa da abin da zai faru bayan mutuwa na shiga kabari da tambayoyin kabari har zuwa a tashi a yi da ake kai har a shiga aljanna a aljanna ne dan mutum ya shiga wuta kai imani da wannan zai faru to shine kayi imani da ranar lahira an bai da yanzu kamar yan ƙara ƙaru ta ga suna ta kuma da ranar lahira sai ta ta shi kiyama amma ba sai ta da zama sama ba to ga wannan bai shi imani da ranar lahira ba bare sai ya tabamman ya hadda a azabul qabr kai da shi sannan wasu a wasu mina bil qadar kai imani da me da kaddara in kaddara da alkhairi ya sane ka san Allah ya sani shi ya kaddara ba in na shari ya sane ka san da sani shi shari da zai sane ka amma ba shi ya sa maka shari ya sane ka ba iya cikin lalubba karka ce a ah, to Allah ne ka daro mu da musiba a an Allah ne amma da da ba a faɗa shi yasa manzo Allah ya ce wal khairu kullu kullu fi يديك والشوق ليس إليك ليس يديك yake ma'ana dukkanin wani alkhairi Allah da gaurinka ne amma shari ba da gaurinka ba ne amma dai ka san zai same ka ya same kaddara amma ya yi duk kyau game da ne daura ciwon nan ya ni Allah ladabi ne ga Allah yanzu shi ya amma ladabi ne shi ya sa a tafiya wasu ce allabi khalaqani fa huwa yahdini da shi imani da Allah shi ne ya halice ni sannan yake shirye da ni allazi khalaqani fa huwa yahdini wanda shi huwa yut'imuni wa yaskin shi Allah shi ke ciyar da ni ya shayar da ni kaga duk wani alheri ne ko sai ce wallazi ah, wa idza maridtu fa huwa yashfini ciwo ya zare ni kuma shi yake ban lafiya kare da ce wannan ni huwa yumridu ni wa yashfin ba zai ce a wani za tu in kuma zai ciwo to shi yake ban lafiya kaga da dalili kaga da tashi maganar cikin halitta allazi khalaqani kaga na ai ba wani damuwa bane fa huwa yahdi wallazi huwa yut'imuni wa yasqini sai ce wa idza tu fa huwa yashfi ko sai dawo kan yi wallazi yumituni thumma yuhyi a da dukan ciwo da ke illa ne sai sallake bai faɗa ce Allah bane ta mishi to kai imani da kaddara na alkhairi daga Allah ne ko na sharri kuma da sanarwa ma'ana nuna ladabi ne ga Allah kawai an fahimta ko kaga ta bayan da kai ma Allah ladabi sai ka kai wannan majalisi na Allah ya kara mishi albarka wala na kan ji daɗi duk sanda na zo irin wannan majalisi na gane ana iya ganewa ana fahimta domin mai karanta ba yakan gane mutane suna fahimta ko ba na fahimta Allah ya kara wannan majalisi albarka sai malam ke cewa sannan wa dalilu hadhihi al-arkanu qawluhu ta'ala in aka ce ka kawo kulkulayin imani a qur'ani ka kawo dalili tunda ka kawo hadisi sai ka kawo wannan ayar ita ta kunshe su gaba daya ta kunshe biyar a ciki ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب باب الله بني خليغة البر شيء مطمعن إلينا شيء الأمر ذاك يعني إبادة تلبيتك يعني باوي كوي أن نسمي العنف والباوي سلاك إيشي مع الله duk abin da za ka yi zuciyarka ya nufi ka ba Allah da shi sunan shi ban Allah ina ba ta bayyana فيما ملكت والبر واطمعن اليه النفس والاثم ما حاكت من الخير ina fata an fahimta to dai san jirra ba san Allah bane kadai an tuwa wujuha kun kai ba da ba shirin wal maghrib ku juya fuskar ku kuna kallon mashirin kallon gabas da yamma ma'ana wanda kallon daga yanzu misali a gabashin duniya kaga suna su fuskanto yamma wani ko mu kuma na fuskance na gabas an fahimta ku Allah ya dace da mu a ah, kowane ba ce fulani wani babarbare ne ah, ba san da ba'ikin hajji sai ke mala da biyu suna zuwa sai ya yi sallah sai ya kalli nan gefen sai ya ƙara koma ya ƙara yin sallah ya kalli nan gefen sai ce da yi sallah da ya ce ana ah, zuwa sai ya zaga ta ba da ne mai ce ana zuwa sai an yi sallah ta shi ya ce yau kan daji daji ko ina na kalla <laughs> ya shigo Allah ya dace da mu amma ba kuna ji bane ba Allah ya dace da mu na'am to walakin albirra laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib kaga ma'ana ka kalli gabal ka kalli yamma wanda bai san Allah bai irin su waye sunan shi wannan wanda yake ka sunan nan dan gungun Allah ka shirye da shi farkon lamarin da suka dinga da awar izara suna da awar sunna gashi abu ya baki sai ce ya halatta a yi masallaci ta kalli yamma ya halatta ta kalli gabas aka ce mai kira ga shi Allah ce dai sun zurra an zuwa zuwa zuwa kun ci bala ta shirki wani magani lokacin da kala da sai da ma ba iya tafsiri a kan zaman jin cewa mun je sai da ke nuna mun muna hoto da kala da shi Allah masallacin ba da dan gogo Allah shirye shi sai da masallacin yamma take kallo Allah Usman dan gungu Allah shirya da mu ya sa ba farkon ba karshen ku ta addu'a malam Allah ya shirya mu akan wannan hanya Allah sai ta hada da addu'a ya sa annabawa Allah ya sa addu'a ba su duk da suke matakin annabta amma ba su da gani addu'a su annabi su ce rabbi qad ataitani min al-mulki وعلمتني من دعوة الحجة فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا أنت توفى لي ومن ka الشيء إلا musu. ni zai buri na arun musu amma kai ne za ka taimake da kai ne ina musu Allah ka samu mutu muna musulmai Allah ka samu mutu muna musulmai Allah ka samu mutu muna musulmai to Allah ce babun Allah kai shi ne kalli gabas da yamma ba walakin al birra an gane ko sai dai bin Allah shi ne wanda ana kare shi ne lakin yufidu istidrak an gane ko kamar misali ce mota ta tsohuwa ce kaga za ka yi tunanin kai kago zayyara ci kadima mota ta tsohuwa ce dana bai zai ruwa zuciyarta ba ta gudu ko ba za ta ɗauki mutane a biya bukata ba sai ce lakin na hatsariya sai dai kuma tana da wuri to lakin tana ɗauke maka tunanin da daga jina a da sai ta ɗaura ka akan nagari ina ba ta an gane da Allah ya gama malaikin da babun Allah ba dan ka kalli gabas da yamma duk ba ka yi kaɗai ba ne sai ce walakin sai dai an dawo da hankalin ka kenan ko to lakin al-barra walakin al-barra man amana billahi wal yawmil akhir sai dai wanda ya imani da Allah da ranar lahira Allah ta ba mu ikon yin imani da wal yawmil akhir wal malaika da kuma da da kuma da kuma annabawa ko da ka wannan wani kitabi wannan ne kaga mun samu rukuni guda nawa cikin qur'ani al-iman billah man amana billah ko wal yawmil akhir wal malaika nawa uku wal kitab kaga ta ce wa kutubi ya ji sai kuma mai ce al-kitab akwai abubuwan da guda ɗaya ne amma iya da jami'i da yawa an gane ko kamar misali sha'aban kana yin sha'adin sun da yawa kuma kace sha'bana an gani da ka shi ma kana ce ko kace alkitab an gani littafi kuma shi ne a bayan da shi ne ya ka da jami an gane ko bakwar qur'ani ya fi zuwa da irin wannan idan abu iya da yawa an gane ko idan ya ga jami'in zai ba da wahala an gane ko kawai sai da kuma shi ya sa a matsayin jami'in za ku gaskata mu sake kowawa suratul waqi'a Allah ce ya tsufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabi kaga da shuku ko muna bi akwabi wa abari kaga ibrahim kaga abari da ko ce wa ka'bi ne ce wa kuku so da zai bada wahala sai aka ce wa ka'bi amma ba ta an gane ku ce sana kitab ma nan da al kutub an ko wannan yin da allabawa wa dalilu alqadr dalilin kaddara wanda za ka haɗa sai baka rukuni guda shida kulle inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar an gani ko kowane abu mun ajiye shi da me da kaddara sa malai ke cewa الأركان الإيمان الركن الثاني نعم من كما في مرتبة الثالثة في مرتبة أخرى مرتبة الثالثة مرتبة أخرى الإحسان شين على الإحسان كوت الدعوة إذا كان كما هي كوت الدعوة كي أبو كي آل من دون كان كي دع الله وكان كي يقول الله misali na yi da a nan nabi da ka ina kana zuwa gida ta yi ƙari da ba in shan haɗi da wuri ko ba zan yi ke yi sallar da kuma da ke yi Allah in da ba kai ba kake kwanta akwai mai kama kan laifi ba kai ba amma kyautata wa Allah ne so da ya ma kake kyautata mishi to alamar ka fara kaiwa wannan kyautata a ka ga dabba kawai sai ka gaji da wani iya cutar da ita ba duk da ya kashi ba kai an gane ko shi ma alama ne na shi shekaru شنو مثلا الإنسان أن تعبد الله كأنك تراه بل إن الإنسان ركن واحد شيء أنا ركن من لا سيعطي على ركن الإله أن تعبد الله كأن كأنك تراه كموت تساوى الله كمان من تقلوك إنك يجي رنكا كان سلنا كمان كان قال الله an gane ko zuciya ko kana yi kaman ga gaban ka kana ganin shi an gane to kaga yana da shi ne kulluwa fa in lam takun tarahu fa innahu idan kai ba ka gane shi kuma a zuciyar ka kai to ai shi iya kallo na yanzu kuma ni ba na gane shi an gane ko tunda ni bai iya gane shi to daga nan kawai kana yin abu da Allah na gani ba za ka yi abu da Allah na gani ba to ka kai kololuwa ke na wasu ne shi Allah ka azunta mu da wannan ka zo kana sassa za ka mutsa kan ka gaban Allah ne ina kaza ina gaban Allah da mutum ya kai wannan gololo Allah ka azurta mu malik dawo dalilu qawluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki inna Allah ma'a alladhina taqaw Allah iya tare da masu tsoron Allah Allahumma ja'alna min al-muttaqin walladhina hum muhsinun sunna ba su da ibadar suna bautan Allah kamar suna ganin Allah Allah ka sani wani shi wa qawluhu ta'ala wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim Allah ke ka dogara ga Allah mabuwayi mai jin kai allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da kake mikewa an gani kawai ka kwanta kana jin da kana jin daɗi kawai shi gari ke kasan allah na ganin ka ne za ka yi kawo da shi alamar iskan wanda kan dubaka islami kuma wanda ke kai ganin kai kawo kan juyawa ka an ce ta me yasa ake ganin shi da alƙalmi sau da tana jijiya ake da farin ya ko ita marar malam ce da qalb bi kasrati taqallubiha aw taqallubi ai kira zuciya zuciya da zuwa da yawa jijiya an gane ko an kira da shi ne wannan ce wannan ka fi sajidin jujjuyawa ta cikin sujjada Allah iya gani da kaji wannan a ranka to alawar ka ko koyo na imani Inna huwa samiul alim kuma Allah ya shi mai ji ne kuma masani da dukkanin da bayi ke aikatawa wa qawluhu ta'ala wa ma takunu fi sha'ni Allah ce bara ku kasance cikin wani sha'ani ba wa ma tasiru minhu bil qur'an kai hatta karatu qur'ani bara ku karanta ba wala ta'maluna min amalin bara ku aikata wani aiki ba illa kunna alaihim illa kunna alaikum shuhudan id tufiduna fihi ba ke mun ke mun halarta yayin da kuke kutsawa kuke yi to daga ka rusa da abu da kai suna ka rusa Allah Allah iya gani na zai ban lada na da yi ke shekaru da kai wa yare na Allah iya gani na zai ban lada ka ga kudin wani yayar ba ka da shi kana da na riki Allah na gani na zai kama ni to da ka ci irin wannan ka kai wannan mallaki ka gozo wani ya baka amana ka ce kai in na wannan abin yanzu Allah ba iya gani na zai kama ni ka gode ma Allah kaga mataki ne kai ina ba ta fahimta malik ke da dalilin min sunna dalilin shi a cikin sunna hadithu jibra'il hadithu jabra'il waye jabra'il malaika ana yin kiran shi jibril ana kiran shi jabra'il karka ga zan ya zo a cikin littafin kace ai kuma jabra'il an gane to manzo a yi kira shi jabra'il يجي اللهم رب جبرائيل وميكائيل الذي يكرش أغانيه كما يتوزع الله شيء أنا يكرش محمد واسمي إيه؟ أحمد أغانا يجي جبريل أنا يسمي جبرائيل أما يبتعكم تو حديث جبرائيل حديث ملائكة جبريل كده أغاني أنا كده وانا حديث حديث جبريل وأيضا كلام حديث جبريل دول نعم يوا حديث من شيء حديث سيدنا عمر ما سجى في ذلك عن مسلم أما إذا كتبوا في أربعين حديث شيء حديث ذيك جاء اطلع بينما نحن رسول جلوس إن رسول اطلع علينا رجل سوالنا حديث حتى الرجال كرا حديث جبريل أعرفه saboda girman shi ma malama sun yi shari'i daban-daban a kan shi ba hadisin da ya karantar da aƙida a musulunci kamar shi ga shi nan a can ƙasa ƙasa arba da wani ko ba ƙaramin littafi ba ne shi ne allah ya kama da damar yake kowa sai ya kufe shi ya fi zai karanta da arba wajen da wani ko kai ne ke da la zarara wala birara sai a ce da wani ba cuta ba cutarwa wa ya ce mutu ba cuta ya tafi ta mini da wani shi masu da a kafa kawai ka da ko ba cuta ba a shi ce gaba ba shi fitarwa yanzu zai yi kashewa irin katsina da ina ne ba shi fitar da sake ba to an kamar da magana daba haka kuma ka kalli ayyuka ka ga ka ga kwantirajin to ba ka yi ganin ba ba a son karama cuta da cutarwa <laughs> yasa ba a karanta karatu ko ka fice shi hanyar kai to da shi gaban malami Allah ya kara mana albarka to wannan hadisi shi ake kira hadisu jibril an gane ko Allah ya saka malamin mu da ba da ke sha al-mashhur wanda ya zama sanannen hadisi ne an umar radiyallahu anhu daga sayyidina umar Allah ya kara masa da na san kowa ya san sayyidina umar kana da mutum baya sayyidina umar ya shi musulunta ya musulunta ne shekara da shida ba'da bisa bayan aiko a nan sassan da shekara shida kafin musulunta suna ba ta gani sannan sai da umar radiya Allahu anhu shi da wani sahabi tsakanin su sashi guda ne a musulunci wannan ya musulunta aka yi bala maka wani da waye ba shi Allah shi ne bai da Allah tafi da ɗaya ne tsakanin su da shi a musulunta na <laughs> iya da zawafin da yawa ai bayan zako Allah ya san da ni a sai da umar radiya Allahu anhu sannan ya cikin ashar ke washe nuna iya cikin kula ba a an gane ku sannan zahiri ne su kai sannan ya rasu iya kalla iya karanta alkur'ani a kashe shi abu dublu ajan madina allah ya kara su da wa daraja da dauka an umar radiyallahu an hadisin da ne ne sai na umar shi rawaito allah ya kara masa da yake cewa بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مكفن شيء على الأعلم صلى الله عليه وسلم ونرانا إذ طالع علينا رجل تلك والمجين يا كلها وشي طلع شيء كل واحد هذا أغنيه جزاك الله طالع البدر علينا فرزوة يا كل واحد أبو بي كله مثل قرص ليش طالع أغنيه وذلك ranar alkiyama Allah ne ba mu labari kun abu wani iya aljanna zai je mai kauta far a kawai ya leƙawa fara'ahu fi da jahim sai zo ga abokin shi a tsakiyar wannan jahannama ma'ana shi ne kawai irin ban san leƙa ne fa qala sai aljanna ba mu shi da wuta amma shi ya dan leƙa ne kawai ya dan kwatsam haka ya dan leƙa sai ga Allah abokin a wannan jahannama Allah ka kare to kalmar yin qala shi ne abin to an gane ko a yi kullu a kawai in fara a raina rasulun sai ga wani mutum ya kullo mana ba mu shi ba sai sa ya kira shi na kira ko na kira jin kawabilu almu asira wa kai un mawuki a makar tukira wa kai ruru ba harifan ni wa kawun guda ni wanda ni ni biyu kai ba shi na wa tsaro ne ka inda wa kuma tsaro kwarar ajiye ne yi ba an kira ku shi ni shai kai ra ku ajiye abinda abinda ba ta ne ba an gane ko a kanzu fa'aman na cikin irin abinci Kan mutane ba san shi ba an gane ko ce a kanzu na ce na ba wani zan na ba sa da kawo abincin da dama an gane ko amma ka kawo na kira to abin da ba a san shi ba an gane ko to اطلع علينا بشعر رجل sai mutum a musulun ba شديد بيان الثياب ولم تنهي بألم فانتباهي شديد سواد الشعر هي الألم بإنجاشي لا يرى عليه أثر البقر باع جلي أجريش على مستكيا ولا يعرفه إلا أحد باب والإيد المسؤول حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل ينظرون إزواج أنه محمد صلى الله عليه وسلم فأبدل ركبتيه إلى ركبتيه لجنجن عجع الإسلام جنجناوة شيء صحيح تولى بإسلام شيء ba ingantacce ba ne ma'ana wanda aka jingina wa ba dai ya ka jingina ba Allah ya rubu to fa asnada rukbatai sai jingina guyoyin sa إلى ركبتي إذا أقوم بي وحده تنطلع ووضع كفيه سيئة أولى تابكا أن لا يمشي على فخلي حتى يجنوهم أن محمد صلى الله عليه وسلم وقال لجي يا محمد كيف أن محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام فإلا ذلك أجل المسلمين malamai suka ce iya daga cikin fikihu na in kana cikin mutum magana ya da ya saurare ka sama shi ko nan da biyar da kira shi wata zuwa ya kan dama shi in ka mishi magana har yi wuta zai wata shi yasa manzo Allah ta tuna sahabbai a cikin fa akhadha min kibrun munki bayya sai Allah ya kama ka faɗa da yake sai Muhammad ka gwada wannan ko da shi a zaka yi wadanka da karin da ihu gurin shi a gefe kira shi ka baki shi ka ciwa da kawo hannun ka ga na rike ka kai ɗana ne ina ka yi ka ba ka wallahi ba ne ban tsara da wani da suke maza da kowa ke karantar wata nan ba da ika da biyu ya zai karanta da wanda ake karantar an bayan zabo ko ɗalibi ne kai yi karatu ka biya ka biya bai gane ba mai ka da shi ka rike shi ka cewa da ya zafa ne ke zo mana kai ka rike shi ka karanta kaza in ka zafa shi ka faɗa abin gore ban tsawa Allah ya zalu da mu shi ya sa baran babu abu yana kira shek suleiman buhari shi mafi ya zai faɗa maka fata sai ya dama ka zai cewa ne kana tambaya kan kamar yanzu sai za ka kawo za ku yawa ya san zaɓen tana shiga iya da su wannan tsarin da musulunci ya kawo ba san yi ba ba ka Allah ya kaddara ba sai ya dama sai mana ba ba magana Allah ya dace da mu to ووضع كفيه على فخذيه وقال سيدي يا محمد أخبرني عن الإسلام صلى الله عليه وسلم يا من الله بعد لا بالي أكم مسلمش ولا يعني أنا سوك زمان بيتنبيع أمالي أمالي فقال سيدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لك مش الإسلام مسلمش أن تشهد أن لا إله إلا الله shi ka shaida ba abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis sala ka tsere sallah wa ita'i zakka wa tasuma ramadan wa tahujja albayt in istata'ta ilayhi sabila فقال الذي أخبر فأخبرني عن الإيمان كمان لا da me. game da imani kun ga wa'annan dukkanin maratin da musulunci wannan addini ya zo da su shi yasa ana kiran shi wannan hadithul usul kun ana kiran shi kuma hadithul jibril duk ana iya kiran shi da wani an gane ko sai ce ba ni labari game da imani sai manzo Allah ya ce an da billahi kai imani da Allah wa malaikatihi da malaikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da sa. واليوم الآخر دلالة الآخرة وتؤمن بالقدر كالإيمان إذا قدر خيره وشره نعم، لا الخير شر قال الذكر صدقت كريم الثياب قال فأخبرني عن الإحسان لا العقال بين الإحسان فسن قال الذكر الإحسان معنى مسلم أن تعبد الله كما وعلا ka annata tarahu kamar kana ganin sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin shi iya ganin ka qal sayyidu fa akhbirni an sa'a qal sayyidu man mas'ul 'anha bi a'lam min sa'i tambaya ya fi wanda ake tambaya bai tambaya ya fi wanda yake tambaya an gane ku qal sayyidu fa akhbirni an amaratiha ka ba mu labari game da alamomin tashin alkiyama sai ce aljani da al'amatu rabbataha ku yanga da haikuwar hijirta yanzu an kusan haka ga yaro ya ba baban shi umarni ko kuma a tsarin ya ba babban kuma umarni na cikin irin wani bai dace ba duk ya cikin alamomi na mai na tashin alkiyama duk abin da kai ga wani yanka sannan وأن ترى الحفاة العراة العالة ذاتك حفاة وإن سكيت فيها باب تاء كلمة عراة العالة العراة فيها وباب تفاق أسكوس تلكاوة كنا عالة وإن سكيت تلكاوة كما يجعل ووجدك عائلا فأمنا من ذلك كان تلك مكوانا to al'alata talakawa su ake kira ko ri'a ashari wanda suke kiwon awakai an gane suke kiwon dabbobi ya taɓawalu da suna tsawaitawa wani mina tsawai ko an gane ko misali ya taɓawalu da ya saba da an gane ko ya saba da suna takarar hakuri ya taɓawalu da suna takarar tsawon yin a suna takarar tsayi a kan mai filibuni ya ci cikin gini قال فما مضى بكفن شيئا تفيا با فلبثنا مليا سمك قولا شو فقال قلت يا عمر domin ka gauna abin ya baka wa shuru sai dai kallo shuru ka ce ya ya yi shi ba zaka ke ta ya kai a ta yi ta wani sai na ka gane idan baka san abu ba karka fada an gane ko nan take eh, Allahu wa rasulu alam qal yace fa innahu jibril wannan shine malaika jibril atakum yu'allimukum dinakum ya ce karanta da ku addinin kaga shi addinin ma shine ne wannan hadisin ba da wani idan baka san wannan hadisin ba baka san gaba ɗaya usul na ka san addini ba don mazala ce a takun yi alli hukum amma ga balon ne da gaba daya ya karanta kuma ya bai ma yanzu wannan shi ne ma ga hadisi da ta usul na addinin sa in bai fahimci wannan ya rusa ya rusa addini ba bai sani ba da ku gode ma Allah da Allah ya cire mu takabburanci ya cire mu kasala muka haɗu mu matsayin mu na ɗalibai muna a wallahi wannan alkhairi Allah ya ƙara mana albarka da ta sai martaba da misali ta martaba da kunce gari a ta ku yi an yi muku biye da ku al'amfin misali akwai lokaci ko ya yi ya yi sauran lokaci ko bari mutaba shi ko lokaci da ya yi al'amfin misali da biye ku da biye ku musamman ba mu an da karatu da muna da alfusun na farko shi ne sanin allah usul na biyu sani ne addinin Allah to ga usul da wanda ka samu usul wanda su za a tambaye ta ran kiyama ka san tushen musulunci duk inda aka kada ka san mutum ya musulunci kenan ka samu asalin jijiyoyin kenan ka yi riko da su amma yanzu ko ka san me shi ke musulunci وعلى أصل ذلك Muhammad sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم شيء يستلم عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake a hanya ana kira sunan shi haka ya ɗauka kawai shi gaba so da bai shi da kima ne ko shi gani shi da Allah ya ga addini ke ya gama fahimtar annabi sai ka san waye manzo Allah ya shi da su in ka san maza da ba sai ta bulahira mutum ya shiga uku domin sai an tambaye ka ba ta na biyu da rajul allazi na biyu wani sharri da za ka faɗa game da annabi da aka turo muku bai za ka faɗa a kan shi ba wani abu kaɗan sani zan yi mana dublation din tarihin sa kaɗan faɗa mana waye shi mu san shi to Allah ya tambaye mutum wallahi zai sani Allah ya dace da mu Allah ya dace da mu ne kuwa Muhammad bin Abdullah ne Muhammad dan Abdullah bin Abdul Muttalib dan kun san waye Abdul Muttalib waye zai faɗa mu akalin suna Abdul Muttalib shai ba kun yi da kai a kan mazuna shi wani ismail ka rike shi asalin sunan shi ne shai ba an gane ko aka ce muhammad ibn abdul muttalib sunan shi abd bawa ko al-muttalib bawan muttalib to sai ba yi manzo Allah ya fito a gidan mauta nan da kace ka ga ma wannan tabbai wani kai an zara ka ba to bari ku me yasa ake kira shi abdul muttalib an bayyana shi abu babban din nan an gani ɗan uwa ne shi na shaiba ai shi ne shaiba abu babban an bayyana ko to shi hajji shi ne ɗan uwan al-mubbali ina ba ta gani shi hajji ɗan uwa ne shi nawa na mutsari a kiyaye wannan zaman tana da muhimmanci an ce abu al-mutsari shi al-mutsari din nan an zai ka ko babba ne shi ne wannan shaiba din suna shi ne abu bawan mutsari kaga mutum da na ake magana nan biyu to shi mutsari din nan dan uwa ne shi ne shaiba nawa shaiba aina ah, hashim dan uwa ne shi nawa hashi to da hashi da mutsalif uwa ɗaya ne uba ɗaya to amma mai sake ta ɗan abdan mutsalif shi shai ba ake ta abdul mutsalif kai bawa mutsalif shi abin da ya faru mutsalif kishi ne ya tafi madina ka san dare ne sai ba ba kai shi na ɗari sai ya ji wani yaro ya zo ana wasa cikin yara irin harbi na a harbi abu kaza irin wasan da a harbi tsuntsu a harbi kaza a yi tsere a daga wannan a hau bishiya an gane ko to sai yi tsere a gudu sai ke cewa ni ne dan hashim dan kaza dan kaza dan kaza na ba dan gani sai ya ya biyo sunan dan uwarsa sai ya gada ina man dan uwarsa ya goma dina ya taba aure matar ta kawo da ta. an gane ko dan nan na faɗa sai shi wannan jinin mu ne ina ba ta bayyana kawai ne na koshi sai na koshai ba ya ce bari je kawai na tafi da shi ya je zauna ya ce kai faɗa min da sabarka ya ce ni ne ɗanwa da ɗanwa da ɗanwa da ɗanwa da ɗanwa ne. sai ya ce tun daga kan har kakan su saka baya faɗa sai ce to ni kuma ni ne ɗan uwan mahaifinka hashin sai yare ya ce guje gashi an gane ko kawai sai aka ɗauko shi aka shigo da shi to kasar al'ada da mutane a ka da abu bara a tambaye ka ina ka samu ba kawai ana da miji aka ce ya so bawa sai aka fara abdul mutsalib <laughs> bawan mutsalib so da bai tashi a garin maka ba ba a san shi ba an kai abu mutsalib ya shigo da shi ba a san ɗan ɗan uwan shi ne ya ɗauko yau shi ko sai mutane suka yanke hukunci <laughs> an gane ko Allah ya zai da mu wata rana wani labaran ya cika irin galabar hudun da kayan wanki ya da ita a zaben 2019 so ya kawo mana shi na shiga da shi iya mun da saka ce ba muna namu mun kuma gane mun ko gara ba wata mata ce ɗari biyar biyar ne aka rika shiga kawai suka da kayan aiki da kaya ne ba sani ba an gane ko to al'ada ne na mutane gaskiya sun ka abu fara su tambaya ba wani bai yanke hukunci to kawai suke ai mun ga mun tsarin da wani ba. قول يوم كذا عبارة عبد المطلب شجع رسوله سماه كذي ما باهوا فلما نسأله كنا الشيبة أنا بيشت البربرة أنا بيشت مين البربرة نما جان جاي الله يا سيدنا فاسمه شيبة شين محمد بن عبد المطلب بن حاشم أنت عبد المطلب بن سماش شيبة فلا عاي بن حاشم وحاشم من قريش وقريش من العرب

in yi tunkara abu ta shi da ya yi da shi shi shi da shi shi wasu wani suke saboda karfin su ne wurin kasuwanci bala da ke nufin tashi daga makka ya yaman a kafa ya lawo ya so kaya ya koma so da karfin su jijiya don kasuwanci to wasu wani suke saboda aka ake kira su koran shi yana tsaye ma'ana kowace sanki wanda ke da ƙarfi a ruwa saboda karfin jijiyar su وقريش من العرب قريش وأحمد العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل كل قريش ولا تجوز لإسماعيل بن النبي إبراهيم الخليل معناه خليل الله جل عليه الصلاة والسلام على نبيه أفضل الصلاة والسلام وله من العمر ما زال إلى الشيطان ثلاثة وستون سنة إلى الشيطان ستين دقيقة مسؤولية ومنها أربعون قبل النبوة yayi shekara arba'in kafin an lamta asbara min an lamta domin suna cikin hankalin shi ya yi shekara arba'in wa balaga arba'ina sana wa sannan وثلاثة وعشرون نبيا ورسولا يا شكرا ishirin da kuɗi a matsayin annabi kuma manzo ana iya samun mutum annabi ne amma ba ba manzo ba an ko kamar khidir wasu wani sun ce annabi ne kamar lukman wasu wani sun ce annabi ne amma ba manzo wannan ne ma duka mun yi bayanai an bayyana ko amma zo shi ne manzo daga lokacin da aka ce shi a ce kai ba ya zama manzo kuma ina fata an gani an ce annabi ne to ana kai kai bauta ba ne suke cewa a abi iqra ya zama annabi ne da rasa an karanta mishi iqra ranar ya zama annabi ba ga shi aka ba ku ba ce zai sa wani ba ko sannan malamai ce wa ko su da lil mudakkir sannan lokacin da mala'ika bai ce mishi ya ayyuhal mudakkir qul fa'al ke kai wa ya zama wa manzo shi da kalle ka da bi annabi ya zama annabi ke ce ikra da ya zama manzo kace ne lil mudakkir wa baladuhu makka garin shi ne makka wa hajara ila al-madina ya yi hijira zuwa ga madina kace ila ne akarin ne akarin ce makka ila yi hijira madina ba'athahu Allah bil nazarati alshir Allah ya tura shi ya gargadi a kan shirka wa ya ku ila tauhidi ya kira zuwa ga tauhidi farko abin da Allah ya tura shi je kai gargadi kenan sannan wal dalil qawluhu ta'ala allati ya ayyuhal mudaththir ya kai wanda kake dindinde lokacin da ya kora kai da dubu ko kun ni ke fa an dir kai wa wa rabbaka ubangijinka fakabbir ka girmama shi wani ya baka duba ka fasar yin ka tsarki da wasu wani da shi na ne tsarkake da kada ta rika jan kasa an gane ko war gudu za fahdo guba ka kari da jesu an gane ko wala tamdun tastakir kada kai wa mutum kyauta don ya kara maka an gane ko ta fi karfin masu gaba da abu da kawai da kai kawai yanzu karamci a ala karamci da wanda Allah karamci wani ne wa'azi ana ɗaura shi cikin karfi da aka ba a fara wa'azi lokaci guda ba karanta da kyau sai ku ba kusa da wani rabbika masjid ka yi hakuri dan ubangiji ka domin aiki da zaka tafi kana da hakuri duk wanda ba shi da hakuri zai yi wa'azi ba ومعنى قم فأنزل أي ينزل عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر da الظلم بالتوحيد الظلم ماشي كيف كأي تعلم بما جرم ماشي وثيابك فطهر آه وثيابك فطهر أي طهره أعمالك على الشرك واجعل ثيابك الأعمال والرجل الرجل الرجل الأقلام وحجمه تركها شين بلنتا أذن وحجمها تركها شين بلنتا وبراءة منها وأهلها كبر بما كان دقوم تتكلم مع بوتان شركا بس تقوم تعملها أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد يعني شكرا قوما أذنه iya kira zuwa ga tauhidi wa ba'da ashara urija bayan shekara goma ba maganar sallah ba wani abu kawai ayi tauhidi ake kira ba wani abu kawai da tauhidi ake kira wa ba'da ashara bayan shekara goma urija bihi idan sama sai aka aure shi sama sai da kai shekara goma su ba a ce kai komai ba yadda da Allah shi kaga Allah ba karamin al'amari bane bayan shekara goma da urija sai aka yi eh, haura da shi sama aka yi mai araji da shi ɗori da an gane ko an yi fara shi da gawar shi daga makka zuwa mai sama mai araji eh, ne mai biya da shi zuwa ga sama shi yasa ne shi ɗori da sai aka haura da shi sama wa furi da tsarin zarawatu a tsarawat alhamdu aka fannin na wata kalloli guda biyar wa tsalla fi makka na annabi ya yi tsalla ne a makka shekara uku da ke bada shekara da bai tsaye da tsalla a makka shekara uku an fahimta ko wa ba a da ba'daha umira bil hijra ila al madina bayan aka bar hijra ila al madina an ga ko wal hijratu intiqalu min balad al shirk ila balad al shi ne mutum ya bar garin da ake shirka ya koma ga musulunci ko yanzu kaga mutum ya zauna a cikin kamarai tsaro tsaro ya ki wani abu ne kunshe shi imanin shafin gyara in dai da cikin yan uwanka musulmi ka je ka zauna ya farka alkhairi cikin da nuna ba yayin da za ka shiga sai karanta wani abu da za ka amfani to wani da nuna kenan amma kawai cikin yi da wallahi ba ya cikin mutanen nan to zai yi cikin tsakiyar kamar yayin ya zauna wannan mutum akwai damuwa cikin al'amarin sa malamin cewa wani hijirar su faridatun ala hadin umma wannan hijirar farilla ne akan al'umma da mawar duk wanda yake cikin kamarai wajibi ne in dai shi ne dan kaɗan ya bar cikin in ya bari wani abu yi cikin shi ne sama ba Allah farilla ce an gane ko a kan wannan al'umma min balad shirki ila balad islam daga garin shirka zuwa ga garin musulunci wa hiya ita ce baqiyatu ila an taquma sa'a wannan tana nan zuwa ga tashi al-qiyama wanda yake qaulun ta'ala fa in Allah madaukakin sarki in da ladina tawaffatu al malaikatu zalimi aw sun qalu bi kuntum wa inda ake daukar rayukan su suna masu zalimin kansu qalu suke bi kuntum ai da shin ya wuce قالوا كنا نصلي عقيدة في الأرض ai wanda kan ce abin da ya saba ba zuwa mai sallah a jami'i an takura mu da bayan kasa mun wanda mun ba a kira sallah ta ce qalu ya fi alam ta kun ardu ma yi wa ta akan fa tuhajiru ba ga kasan Allah ne yalwa wanda ya saba ku bari ba kun tashi kun koma kun yi hijira fa ulai kama awabun jahannam zai gidansu ya sa su zama yan wuta wa sa'at masira makoman su samu lana illa mustaba fi da min al-bidat wal iman wal aka raunatar daga eh, raunatar daga cikin mazaje da mataye wani mizan da kuma ayyaye la yasabihu da hilatan ba za su iya yin fanko su fita ba wala yasabihu da hilatan ba ka iya gane abin da za su yi ba yadda in kasan ba a ba shi fasu zuwa ne a wajen ba an gane ko an gane da shi ga ma'aikata sai hakuri da zaura an gane amma kana da yanda za ka gudu ka je ka zauna cikin kafirai mutum ya shiga uku fa ulaika ma'awahu fa ulaika asallahu an ya'fu anhu wanda aka takura ba yanda zai iya tafiya to wani ana fatan Allah zai maka afuwa wa kana Allahu ghafurur rahim afuwan ghafura Allah ya kasance mai afuwa ne mai eh, mai mai gafara wa musa ala ya a ibadi alladhina amanu ya kuma imani bayina inna ardi wasi'a fatana tana da yalwa fa iya abu fa'budu zuwa gare da ku bauta dawa qala al-bagawi rahimahullah imam al-bagawi Allah ya masara mai sababu nuzul hadhihi da ayat muslimina wannan ayat ta sauka ne a cikin musulmai alladhina fi makka wanda su kasance a makka lam tuhajiru wanda suke yin hijira la dahum humullahu fi iman Allah ya kira su da suna da masu imani suna wanda imani a wasu sun kafa da ya ko su imani to kuta kuma amma Allah bai kore musu imani ba a bayan da sauran musulmai ne والدليل على الشجرة من السنة دليل لكنون وجدت الهجرة على السنة تعلم صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه la والإنسان لا لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة hijira ba ta yin cewa har sai tauba ta yi sai ran da rana ya fito ta yamma shine duk inda ka zauna to babu matsala Allah ya kare mu Allah ma kar kaddara mu kai wannan lokacin an gane ko wala tarun qat'u at-tawba hatta tatli ash-shams min faqriha sai rana ta fito daga mafadarsa falan ma shi tafarra bil madina yayin da annabi muhammad sai ya dawama ya zauna a madina umira bi baqiyati shara'i al-islam shine ya da sauran yayi umarni a sauran shari'o'i na musulunci misal zakat da zakat da a bakka ba yin zakat ba ila ila a madina wa saum da azumi a madina a bayan shekara ta biyu bayan hijira والحج سنة صلى الحج والجهاد والأعذان لكم الجهاد سنة صلى لحظة إلى كفارة أما صلاة سنة صلى إلى كلامنا مدينة صلى والأمر بالمعروف دواء في أمرني بالإجابة da da gona za kira zuwa ga dalili kawai ake amma aka ce wani karfe ya kaza karfe ka za su yi a koma madina wanda ayi wani lokar da an da mummuna wa kai da zalika min shirai islam akhadha ala hada ashara ne matsala shekara goma a madina iya wannan wa ba'da hadu usiya sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam bayan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koma zuwa ga Allah shekarar ba bayan ya yi goma a baki nan kada shekara sittin da uku kenan wa dinu baqin addinin su iyayen wa hada dinu wannan ne addini abinda muka karanta a wannan littafin shine addini duk abin da kake kake mutum kuma masha Allah Allah ya tsare mu ma wa hada dinu la khaira illa dalla al-ummah alayhi babu wani alkhairi face annabi ya tura al'umma umma akai ya nuna musu illa illa dalla al-ummah wala sharra illa haddar alim babu wani sharri ba ce manzon Allah ya tsawata ya tsawatar a kai shi wal khairu alladhi dalla alayhi at-tauhid wa jami'a ma yuhibbu Allah yarda al khairu annabi da ya nuna mana shine tauhidi da duk abin da Allah yake so wa shirku ita kuma shirka alladhi haddara min wanda ya tsawatar ash-shirku wa jami'a wa sharru ita kuma sharri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar allazi haddara min da ya ku ne akai wata wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'ba shi ne abin da Allah ya tsamata kuma baya shi ba aka ruwa ku ila nan ka ba Allah ya tsare shi zuwa ga mutane ba shi ne mun kaba da zamu ne ka so da mu karanta shi إلى الناس كافة وافترض الله طاعته الله يفرق كل مسلم فلله لتبعد في الله فلله لتكاي وبدون الله جيا على جميع الثقلين أكل نوع يا أولاد تلك الأسماء على مثال إلى الجن الجن والجن الجن ده مثال والدليل الجن شيء قوله تعالى فلم أن لا قل يا أيها الناس فكي يعفو مثالي إني رسول الله إليكم جميعا ni manzo ne gare ku baki daya duk wanda ya dole ya haɗa in ya kuma ya shau Allah ya kare wa akmalahu Allah dina dini Allah ya cika addinin shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa dalil dalil shi da qawluhu ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum ay na cika ku addinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na kuma cika muku ni'ima da ake yau annabi Muhammad shine annabi ku ai kun ga samun ni'ima wani kuma suka wa sai wannan ni'imar wa rabbi kula ku zabalina la da tafi musulunci ne addini ba shi kadai ne ya Allah ya kare mu da kafirci wal dalil wal dalil ala mautihi dalilin da ke cewa nuna manzon Allah sallallahu alaihi ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala faɗin fadin Allah wa rasuluhu wani yanzu saboda san yake wa Allah sallallahu alaihi wa sai ya wai a ya mutu manzo Allah ya koma zuwa ga Allah sai ma da da dalilin shi alqur'ani shi da ayat qur'ani da yi abu gane ko manzo Allah ya koma zuwa ga Allah ya ya yi wa fati kuma iyalan cikin kabarinsa kuma shi ne jagoran yan aljanna kuma shi ne zai fara tsarin kabarin ya fito ya jagoranci mai zuwa aljanna Allah ya kamar da shi amma in ka karye da wannan kakar da ayatul qur'ani shi na almalik ke cewa in la ka bayyinun lallai kai mai mutuwa ne wa innahum mayitun suwa dukkanin halittu masu mutuwa kaga wasu Allah ne da shi fada mayitun kalmar mayit mutuwa ke da larabci ne an gane sun kake ma yayi wa baki to ayyukan duk da haka ne mutuwa ce da larabci wa tufiyat kullu nafsin ma kasabat ko ثم توفى توفتهم الملائكة توفتهم رسلنا وهم لا يفرطون ملائكهم ذات كشف براس الدنيا كذا الوفاء كمان من ذلك إذا ما نتوشي كان كده ma'ana wannan kalmar ka dawo ne ka dawo wannan kalmar da aka duk abin da zaka mutunci sai ka dawo kanka in ka ce yayi wa ba ita ma mutuwa ce to ne na tsaye da kamar wannan kaga wannan bai karanta addini ba sai shiga rudu wannan summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum تختصمون za ku zo gaban Allah kuna musuma wannan yake na karanta wannan aya wanda ya ah, ba mu ba a karanta ba ka gani Allah ya kare mu da musuma wanda su ila tu mutane idan suka mutu yub'afu da za a kare su gaba daya wa fa wal dalil qawluhu ta'ala shi ne fadan Allah a sarki in ha khalaqalakum daga ƙasa muka ne ku wa fiya musidu cikin da zamu tashi ku wa min hadu kun daratan ukhra ko da yi ana yin bid'a shi na da makamantar da ke wai mutum ya dauki kasar da za ka karshe ake yin haka da karabu zo tsakiya ta kace wa biya da ke ko zo karshe ta kace wa biya da kuri ko tsara da farko wai haka baya haka babu shi a musulunci in kuma za ka yi magana ta ne ke shi don wani karfi maka ne take babu shi ba in ka an yi mutuwa kowa ya zafin kai in ka ga an ɗauko wanda bai sani biya yi shuru ka dalili inda za ka iya nufi a mai suka yi shi in ba ka ba kai shi an bai ko ka san wurare kowa ma da ne da makabarta an ji ɗin kenan nan kowa malami da sallan azhar yawa da zai nan ma mai kowa malami an gane ku to sai da kowa da zai daga gani a fara da su da la'azar a shekaka ne allah ya tattar da mu to wannan ba wani allah ya tattar da mu allah yake cewa والله أنبتكم من الأرض نباتا الذي لا يدخل الكفاة لا يروى ثم يعيدكم فيها بينكم ويخرجكم إخراجا ليس لكم لا يروى وبعد وبعد البعث محاسبون ومأجيبون بأعمالهم bayan an kashe mutane سعي الإنسان سعي الشكور الأولى عند الرسول دليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض لعل لأبو الشيخين سمية الزين يعيش من يد بيد الذين أصابوا بما علموا وأن تسمون تعيش كسرات بيت المهمون فاكمكم ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وأن تسكيتم كذا زعم الساقية بالحسنى anti ahsan wanda suke kyautata bil usla ba da suke kayan bil usla shine al usla makuran kyautatawa za a yi musu Allah ya yi Allah karim ne wallahi wa man kazzaba bil ba'd wanda ya kare da tashin al-qiyama kafara ya zama kafiri mutlaqan wa dalil dalil qawluhu ta'ala fa Allah wa rasulihi za'ama alladhina kafaru an ba. kafirai suna raya barahi dan su qiyama ba qul faɗa da musu bala wa rabbi la rabbi da Allah da su ba a kulla wallahi an ta yi su kuma da su da ba kulla bi ma alimu za a tsaye za a wasu labari a cikin aikata wa ka ala Allah ya fi wannan mai zurfi ne a wurin Allah wa a arsala Allah fi a rusul Allah ya turo dukkanin manzanni mubashirina wa munzirina masu bishara ne ko masu gargadi ne wa dalilu dalilu qawluhu ta'ala rusulan mubashirina wa munzirin manzanni ne masu bishara ko masu gargadi wa awwaluhum nuh farkon manzanni shine wa nuh mun ce annabi adam annabi shi ba manzo bane shi yasa yace wa awwaluhum nur wa akhiruhum muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da shi awwalul awwalul anbiya sai kace ne adam wa akhiruhum muhammad wani awwalur rusul nur wa akhiruhum muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-khatimu nabiyyin shine shugaban annabawa wa dalilu ala awwalu al-dur dalilin da ke nuna annabawa shine farkon manzanni alaihi salatu wassalam illa arsalna ilayhi illa arsalna ilayka kama كما أوحينا إلى نوح يوحي سوى كذلك كما تبكى أن نبغى هو الذي يشتري بعد سورة أن نبغى طريقة واقترد لا لا يخالفه الحمد لله واقترد الله على جميع العبادة عبادة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وافترض الله على جميع العباد الكفر الكفر الكفر بالطاغوت ألا يغفر ذات تلك العبادة حتى كابر شيء وتابوت شيء عبادات ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إذا تكبرك عن طريق ولا أبو الشرك كان الله يشتري ما يبالي لا قال الله قال لابن القيم قال لابن القيم أسأل بينكم a wani suwayi mai bayan sunan shi ibn qayyim wani kuma abin sunan shi na biyu shekul islam asali na ce shekul islam asali a ana da wani ibn qayyim wanda talibi ne shekul islam ibn Allah ya dakar da mu قال ابن القيم رحمه الله في الطاغوت إن كان كتاب الجوع داوود فوقع داوود الكفيش ما تجاوز به da abu حده min. ma'budin aw mad'ud a duk wanda ya wuce iyaka ba ta jawo da bil amr wanda bawa ya wuce masa haddahu hadduka min ma'budin da abin bauta aw mad'ud aw duk lokacin da mutane suka bi ka suka wuce iyaka kai da karo da wuce su shan shi kafa kan kusa wuta an an buɗe shi moto sai ce ta abin da ke da kama ya ce ma da mutum ya ce karanta da kai wani ke yi ma ba wa ne a wurin Allah kamar kun ji mani Allah ya kiyaye duk lokacin da ka wani yanka suna maka ko ba a cikin kai za ka wasu duki ki za ka fita dawo kan ciki Allah ya dace da wa kullu ah, wa kullu ummatin ba'atha Allah ilayha rasulan min mushrik kowane annabi Allah ya tura masa manzon sa tun da annabi an gane ko إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم يعبدهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة طاغوت طواغيت كوكو كثير طاغوت أذلك أن ما وضع ولا النبي الذي جاءكم ناس الأمة صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكلام الطاغوت جزاك على ذلك waye da abu su ma da ke kawo sa wa fi su kafirun suna nan da yawa mutane suna bi da sani ba suna bata da lahira su Allah ya tsare mu bari mu ji wa rukusuhum khams kokarin guda biyar ne suna ce rukus ana ba ana yin biyar ba ana yin kai bane a su gane ko rukus nan ne ana nufin ga ke ce ce iblis da anatullah duk mai mun shekan ke iya mun dawo kuma Allah yake da mutaci shi sannan wa man ubida wa huwa amin duk wanda ake bauta masa kuma yayi da bauta mishi kamar a baka shara ko ake ya wani ni mana kaza kaga roƙon ka ake to mu ne wani ya maka gudu ya yadda ina aka yi maka yadda ba ruwan kuma yanzu annabi ka yi bauta mishi amma ya yadda ne da wannan shi ba da gudu amma in ne ne yadda ya bauta da wa man da'a Allah ila ilahi min duk wanda yake nuna mutane muhimmancin abauta shi. an gane ko ko malami ne bai kira mutane abauta shi ba a ga girman Allah ba a cikin shi da zama na gudu Qur'an da Allah dare malai yake cewa wa man da'a shay'an min ilmi al-ghaib duk wanda yake da'awar ya san wani abu da gaibi ya gudu ne ko kai da gudu wa man hasaba bi ghayri ma anzalallah duk wanda ya gudu da ba abin da Allah ya saukar shi ba da wani yaya halin da yake cikin da qurani hannun da yi ba da ya zo ne karatu kai aka ba shi demokaratiya wata constitution ne wata doka ne da za a yi a ce bature ya yi kaza ya ce kamla daga baya da aka faɗa da shi. da larura ne idan a ciki in duka muka fita aikin soja duka muka fita aikin yan sanda duka muka fita a kan alƙalin shi ana da mutum su ne bala a ɗauke tsara da nufin su ba ya wuce iyaka to ba da ke Ka shiga amma illa man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman kai alƙali ya maka ni na zauna ne kawai dan larura kar a ce ba wanda ya yi kai ba kar ya zo ta da wuce ka da zauna amma kana kamar kuntu ba da kake ka ba da Allah ne ina ba na gani don kai wanda baka shi ko na mutu ba amma kada yi kuma kai da abu mutum ya shiga Allah ya kare Allah ya kare والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد babu الغي a addini الدين حقيقة قد ta bayyana daga ذلك daga fata halaka kamar ya tun da babuci wanda ya kafa cewa labuci wa yuqim billahi imani faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la inqisama la wa hadha ba'da la ilaha illa allah wa fi hadith ra'su al amr al islam wa umuru as salat wa dhirwatu salamihi al jihad fi sabilillah هذا والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا من قبل رسول الله الله يكالا من أعبرك آله وإياكم الله يسلم مشاركة كلا لنا يقوم الله يرد من كل قبع يمسك أواحد الأربع وعلى السلام شكا ولدي وعلى السلام وعلى الله نرد من كل قبع وعلى السلام يجعل مرحبا وعلى الله من وقوة الله لا ما ملك an fahimta ko yanzu yi lissafi sai ka bishin Allah ya mu da babban sallah bayan Allah ya dawo da ni bi lahi ta'ala za mu daura kuma daga kawai na arba Allah ya tafi da ni ah, bayan haka kuma ah, yan uwa ah, masu girma in Allah ya kai mu ranar lahani za mu yi bayani